قوته ورسالته وصل اللهم وسلم وجد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء وطبتم وطاب منشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا وأسأل الله الحليم الكريم جل وعلا الذي جمعني مع حضراتكم في هذا البيت المبارك في هذا المسجد المبارك على طاعته وأن يجمعنا الله في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى صلى الله عليه وسلم في جنته ودار مقامه أحبتي في الله نحن اليوم بموضوع يتكلم على آفات اللسان يقول الله عز وجل في محكم التنزيل إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد أيها المسلمون في هذه الآية تذكير للمؤمنين برقابة الله عز وجل التي لا تتركه لحظة من اللحظات ولا تغفل عنه في حال من الأحوال حتى فيما يكثر عنه من أقوال وما يخرج من فمه من كلمات كل قول محسوب له أو عليه وكل كلمة مرصودة في سجل أعماله ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد يسجله الملكان في الدنيا ويوم القيامة ينكشف الحساب ويكون الجزاء روى الإمام أحمد والترمذي عن بلال بن الهارث رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرجل ليتكلم بكلمة من رضوان الله تعالى ما يظن ما بلغت ما يظن أن تبلغ ما بلغت يكتب الله عز وجل له بها رضوانه إلى يوم القيامة وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله تعالى ما يظن أن تبلغ ما بلغت يكتب الله تعالى عليه سقطه إلى يوم القيامة ولذلك كان علقمه رحمه الله وهو أحد رواة هذا الحديث يقول كم من كلام قد منعنيه حديث بلال بن الحارث فكان يمنع فكان يمتنع عن كثير من الكلام حتى لا يسجل عليه قول أو ترشد عليه كلمة من اللغو الذي لا فائدة فيه قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون ومن هنا أيها الإخوة الكرام كان حريا بالمسلم أن يضبط لسانه ويسأل نفسه قبل أن يتحدث عن جدوى الحديث وفائدته فإن كان خيرا تكلم وإلا سكت والسكوت في هذه الهالة عبادة يؤجر عليها وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ يقول ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت رواه البخاري ومسلم واللسان هو ترجمان القلب وقد كلفنا الله عز وجل أن نحافظ على استقامة قلوبنا واستقامة القلب مرتبطة باستقامة اللسان ففي الحديث الذي رواه الإمام أحمد لا يستقيم إيمان عبدنا حتى يستقيم قلبه ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه وروى الترمذي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكسر اللسان تقول اتق الله فينا فإنما نحن بك فإن استقمت استقمنا وإن اعوجدت اعوجدنا أيها الإخوة في الله إن كثيرا من الأمراض التي تصيب العلاقات الاجتماعية من غيبة ونميمة وكد وشتم وقذف وخصام وكذب وزور وغيرها فللسان فيها أكبر النصيب وإذا سمح الإنسان للسانه أن يغلو في هذه الأعراض في هذه الأعراض وغيرها كان عرضة للنهاية التعيسة والإفلاس في الآخرة كان بين إفلاس الدنيا وإفلاس الآخرة روى إمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتدرون من المفلس قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع قال صلى الله عليه وسلم المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته فإن فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرحت النار وآذن الله من ذلك وروى الترمذي عن معاذ بن الجبل رضي الله تعالى عنه قال قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنا لمعاتبون بما نتكلم به قال صلى الله عليه وسلم فتلتك أمك يا معاذ وهل يكب الناس وهل يكب الناس في على مناخرهم أو على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم أي جزاء ما تكلموا به من الحرام وبالمقابل أيها الإخوة في الله فإن ضبط المؤمن لإنسانه ومحافظته عليه وسيلة لضمان الجنة بإذن الله تعالى وهذا وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ يقول من يضمن لي ما بين لهيه يعني لسانه وما بين رجليه يعني فرجه أضمن له الجنة أخرجاه أخرجه البخاري ومسلم أيها المسلمون لقد كان فوق السلف من آفات اللسان عظيما فهذا عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه يقول وما من شيء أحوج إلى طول سجن من لسان وكان أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه يقول أنصف أذنيك من فيك فإنما جئلت لديك أذنان وفم واحد لتسمع أكثر مما تتكلم وقال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه من كثر كلامه كثر سقطه ومن كثر سقطه كثرت ذنوبه ومن كثرت ذنوبه كان النار أولى به وكان ابن عباس رضي الله عنهما يأخذ بلسانه يقول ويحك قل خيرا تغنم واسكت عن سوء تسلم وإلا فاعلم أنك تتندم فاتقوا الله عباد الله واضبطوا ألسنتكم وهاتبوا أنفسكم قبل أن تتلفظوا فما كان خيرا فتكلموا به وما كان سوءا فدعوه واهدروه من آفات اللسان فإنها لا تزال بالمرء حتى تهلك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين ومن تبعهم واقتدى به إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله إن آفات النساء إن آفات اللسان كثيرة ومتنوعة منها ما نلاحظه في بعض المجالس والاجتماعات من بداءة في الألفاظ وفحص في الكلام ومن, ومن سب ولعن وشتم بأساليب عديدة تجري على الألسنة بسهولة بسهولة ويسر ودون تفكير في العاقبة ولا تطيب المجالس عند البعض ولا يحل الحديث عند هذه الأساليب إلا بهذه الأساليب لا يحل الحديث عند البعض إلا بهذه الأساليب التي تتناقض الحياة التي تناقض الحياة الذي ينبغي أن يكون عليه المؤمن والأنسى من ذلك والأشد أن بعض الناس استمرأت عليه ويرون أنه من باب المزاج والتسلية وقضاء الأوقات وتهلية المجالس وما علم هؤلاء أنهم وقعوا بذلك في الفسق وأضاءوا أوقاتهم وحملوا أنفسهم أوزارا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم باب المسلم فسوق رواه البخاري ومسلم وفي الحديث الذي يرويه البياتي إن العبد ليقول الكلمة لا يقولها إلا ليدهك إلا ليضحك بها المجلس إلا ليدهك بها المجلس يهوي بها أبعد ما بين السماء والأرض وإن المرء ليجل عن لسانه أشد مما يجل عن قدميه ويقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح إياكم والفحش فإن الفحش لا يحب فإن الله لا يحب الفحش ولا التفحش ويقول فيما روى الترمذي ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا البذيء ويقول فيما يرويه البخاري وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقى لا يلقى لها بالا لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم نسأل الله العافية dukkan godiya ta tabbata ga Allah madaukakin sarki mai kowa mai komai mai ba kowa komai ba shi bukatar komai a wurin kowa kowa ce da bukatar komai a gare shi madaukakin madaukaka mai ba da mulki ga wanda ya so ya ɗaukaci wanda ya so ya kaskantar da wanda ya so godiya ta tabbata da Allah maɗaukacin sarki mai yadda ya so ga wanda ya so yayin da ya so a inda ya so ko ana so ko ba a so ina mai shaidawa babu abin bautawa da gaskiya sai Allah shi kaɗai yake ba shi da abokin tarayya ina mai shaidawa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam bawan ne kuma dan aikin shi ne ya aiko shi da amana shi kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya isar da amana ya isar da sako ya yi ma al'umma gargadi Allah madaukakin sarki ya gusar da bakin ciki da zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lallai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi jihadi gaskiyar jihadi domin tabbatar da kalmar Allah har lokacin da yake ya zo masa Allah madaukakin sarki yayi dadin tsira da daukaka da albarka ga wannan wato shugaba namu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa da alayansa da dukkanin waɗanda suka bi tafarkin su ila yawmiddin bayan haka ya ku ɗan uwa musulmai masu albarka hudubar mu a yau wannan rana ta juma'a wadda ta daidai da goma sha uku ga watan hudu shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in daidai hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda kuma ya yi daidai da ishirin da ɗaya ga watan sha biyu shekara ta dubu biyu da goma sha takwas mai ladiya tana magana ne akan yayayayen harsunanmu girbe-girben harsunanmu da kuma irin haɗarin da ke cikin wannan aiki namu ya ku ɗan uwana masu albarka ku sani cewa Allah madaukakin sarki yana cewa a cikin littafin shi mai sarki lallai ne babu wata kalma da mutum zai furta face a kusa da shi akwai wani mala'ika wanda ake kira rasulun ati wannan mala'ika yana rubuta dukkanin abin da mutum ya aikata da dukkanin abin da mutum ya faɗa ya ku ɗan uwana masu albarka a cikin wannan aya akwai gargaɗi da tsoratarwa ga muminai a kan ayyukansu ya kamata kowa ya waiwayi aikinsu idan har ka san cewa a kusa da kai akwai mala'ika yayin da duk kafurta magana zai rubuta wannan maganan kuma lallai ranar alkiyama za a kirawo ka a karanto maganganun nan da kai to lallai ne sai ka kula da maganan da za ka faɗa kamin ka faɗe ta ta je ta jefa ka a cikin wuta ubangiji ta'ala ya tsare mu imam ahmad ya rawaito hadisi shi da imam tirmidhi daga bilal bin al-harith Allah ya tsara masa yadda yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana cewa lallai ɗayanku zai yi magana da kalma wadda take wato cikin kalmomin da suke yardar da Allah kalmomin da Allah ta'ala ya yarda da su mutum ya furta kalmar nan bai san inda za ta kai shi ba amma Allah maɗaukacin sarki sai ya karɓi wannan magana sai ya rubuta mashi cewa na yadda da wannan bawa sakamakon kalman nan da ya faɗa cikin kalmomin da na yadda da su ne na yadda da shi tun daga yau har zuwa ranar alkiyama manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace sannan kuma mutum zai yi magana da kalmomin irin kalmomin da suke kusa ta Allah madaukakin sarki bai san inda wannan kalman za ta kai shi ba Allah madaukakin sarki ya ce a rubuta ma wancan bawan da yayi mummunan magana a rubuta masa sakamakon wannan kalma fushina ya tabbata a gare shi tun daga yau har zuwa ranar alkiyama kaga ashe abu ne mai girman gaske mutum ya kiyaye harshen shi don haka waɗansu malamai na psychology wato ilimin sanin ɗabi'ar ɗan adam suke cewa ka kula da tunaninka kamun ya zamanto maganarka duk lokacin da kake tunani ka tsaya ta waiwayi wannan tunanin naka ka ga shin kana tunani ne akan abu na alkhairi ko kuma wanda ba na alkhairi ba idan na alkhairi ne ka faɗa idan kuma na shari ne ka dace ne ka canza wannan tunani naka kamin wannan tunanin ya zamanto maganarka domin in ya zamanto maganar ka baka san ina za ta sauka ba sannan suka ce ka kula da maganar kamin ta zamanto ɗabi'ar ka tana wa yau ka faɗa gobe ta sake faɗa in mummunan zance kake faɗa yau ka faɗa gobe ka faɗa jibi ka faɗa sai ka zamanto aikin ka wata rana ka faɗi cewar za ka aikata yau ba ka aikata ba gobe ka sake faɗa ba ka aikata ba jibi in ka faɗa za ka sake aikata dan haka idan baka kula da ka ba kamin ya aikin aikinka akwai matsala zan iya jefa ka zuwa ga halaka sannan kuma ka kula da ayyukan ka kamin su kuma su zamanto ka ya zamanto yau ka aikata gobe ka aikata jibi ka aikata a kwana a tashi sai ya to ɗabi'a gare ka kawai ka riga ka saba idan baka aikata ba za ka ji daɗi ba sannan ka kula da ka kamun ita kuma ta to makomarta ana nan abin da ya zamanto ɗabi'anka inda ta kula da shi wata rana zai to shi ne makomarta wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana zaune sai aka zo da wata jana'iza aka wuce ana wucewa da jana'izan nan waɗanda ke tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai ta ɗora cewa wannan bawan Allah ne jama'a sun yi rashi suna yabon wannan jana'iza manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ta tabbata ma'ana abin da suka faɗa a kan shi na yabo da wato yabo din nan dai suna nuna cewa aikin da yake ayyuka ne na alkhairi sun mafi canja manzo Allah yace ta tabbata wannan abin zai bi shi ana zaune kuma aka zo da wata jana'iza mutane suka daura cewa kai mutane sun huta da wannan ya dama ya addabi jama'a an huta da shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce ta tabbata na Umar ya tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam me yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba shi ansa ya ai ku mutane ku ne sanin sautin Allah a bayan ƙasa abin da kuka faɗa akan ɗan uwanku shi ne Allah ta'ala yake aiki da shi kaga kenan tun farko ne ya dawo masu wancan ya kiyaye harshen shi sannan ya zamanto wannan abin da ya kiyaye shi ne aikin shi har ya zamanto ɗabi'an shi kuma ya zamanto makomar aka yi wato aka yabe shi kuma wannan godiya ta bi wancan kuma bai kiyaye ba har abin nan ya zamanto ya zamanto mashi ɗabi'a ya zamanto aikin shi ya zamanto makoman wannan abu ya jefa shi zuwa ga halaka Allah ta'ala ya tare mu Allah maɗaukacin sarki yana cewa lalle ne mu'minai sun sami babbar rabo a ranar alkiyama ko wane ne waɗannan mu'minai waɗanda suke da babbar rabo a ranar alkiyama su ne waɗanda suke jin tsoron Allah a cikin sallolinsu su ne waɗanda ba ta yin lagau a cikin maganganunsu waɗanda suke kau da kai daga yin lagau lagau shi ne faɗin magana wadda take ba kyakkyawa ba ko da da irin wasa din nan kaga wani ya zo wucewa kai mai wata ba'a domin waɗanda ke tare da kai su dariya wannan lagau ne to waɗanda suke kau da kai daga ire-iren wannan shine Allah madaukakin sarki yake lallai waɗannan sun sami babban rabo a ranar alkiyama alkama rahimahullahu ta'ala Allah ya masa rahama yake cewa lallai ne da yawa daga cikin maganganu da nake yi na bar su sakamakon jin wannan ayoyi da wancan hadisi da aka ambata kazu. don haka ya ku ‘yan uwana masu albarka ya zamanto wajibi ga mumini ya kiyaye harshen shi ya lura da abin da yake faɗa a yau da kullum don haka wa man kana yu'minu billah manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake faɗa yace duk wanda yayi imani da Allah da ranar alkiyama to ya faɗi alkhairi ko ya shiru duk zancen da zaka faɗa ka tsaya ka tattauna ka gani kin alkhairi ne zaka faɗa in alkhairi ne faɗa in kuma sharri ne kai shiru shine abin da yake maka wannan hadisi bukhari da muslim suka ruwaito dan haka mu sani cewa shi harshe shine abin da yake yin bayani akan abin da yake a cikin zuciya sannan kuma manzon Allah sallallahu alaihi Sallam. yayi mana umarni da cewa lalle ne mu kiyaye harsunan mu kamar yadda yake faɗa a cikin wani hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa lalle ne imanin ɗayanku ku baya tabbatuwa baya kafuwa sai idan zuciyarki ta tabbatu ta kafu akan wannan musulunci ta kafu akan wannan imani sannan kuma ita zuciya ba ta tabbatuwa ba ta tafuwa akan wannan imani sun idan harshe ya tafi akan wannan imani din a ce kenan abu ne mai girma mu kiyaye harsunan mu imamu tirmidhi yawancin su yana daga cikin abinda girbe jirben harsunan mu suka jawo mana duk inda muka zauna maimakon mu faɗi alkhairi ba ma faɗan alkhairi sai mu rika faɗan abin da yake wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa sahabbai kun kun san wane ne tambadadde kun san wane ne tallatacce sabon manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam suka ce to mu wanda muka sani a cikin mu idan an ce wane tallatacce ne to shine wanda ba shi da ko titi ko kobo ba shi da shi ba shi da dirhami ba shi da ko titi ba shi da waɗansu kuɗi ba su da waɗansu abubuwa na jin daɗin rayuwa wato talatan talakawa shi ne wanda muka sani a matsayin wato almuflis a cikin kalmominmu da muka saba zance da su manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ce ina shi tambadadde fallasacce a cikin al'ummata shi ne wanda zai zo ranar alkiyama zai zo da yawan salloli yi sallolin masu yawa zai zo da su zan zo da azumi mai yawan gaske sannan zan zo matsalan ya gaji wancan ya yi ma wancan ƙazafi ya ci dukiyar wancan ya doki wancan ya zalunci wancan Maza Allah sallallahu alaihi wasallam ce, sai a ɗibo daga cikin kyawawan ayyukan nan da yayi sallolin nan da yayi azumin nan da yayi duk wasu ayyuka da ya kyawawa sai a ɗiba daga cikin ladansu a dinga zubawa kan wanda ya zalunta ko wanda ya yi majiba ya yi mai karya ko ya yi masu ana ɗiba haka ana ɗiba haka har ta kai ga ladanci wannan ta ƙare gaba ɗaya sannan a koma kuma ana tubowa daga cikin zunubin wancan da ya zaga ana lafta masa ana ɗauko zunubin shi ana lafta mai a yi ta haka har ƙarshe zunubin shi ya rinjayi kyakkyawan aikin shi sannan a dukunkune shi kuma a jefa shi a cikin wutar jahannama Allah ta'ala ya kare a sai abu ne mai haɗarin gaske mu rika gadin shugabanninmu kuma mu rika gadin junanmu a duk inda muke hadisin ya zo daga mu'az bin ya ce wata rana muna daga cikin tafiya mun yi wata tafiya tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai na ce ya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shin ka bani labarin wani abu mana wanda wannan abin zan shigar da ni aljanna kuma ya nisantar da ni daga wuta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace lalle ka tambayi babban abu mai girma amma kuma wannan abin abu ne mai sauki ga wanda Allah ta'ala ya sauƙaƙe mawa Allah ta'ala ta sauƙaƙe mana manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce, ka bauta ma Allah shi kadai kada ka yi tarayya kar ka sanya mashi wani abokin tarayya in ka yi wannan za ka shiga aljanna Allah zai nisantar da kai daga wuta ka bauta ma Allah shi kadai sannan kuma ka kiyaye sallolinka sannan in kana da iko ka bayar da zakka sannan kuma ka yi azumi na watan ramadana sannan in kana da iko ka ziyarci ɗakin Allah ka yi aikin haji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai tsaya a nan ba ce shin ya mu'az bana basa labarin waɗansu abubuwa ba waɗanda su ne mabuɗan alkhairi su ne mabuɗan waɗanda suke buɗe duk wata ƙofa ta alkhairi bana gaya maka su ba ya mu'az mu'az bin jabal dama abin da yake nema kenan yace a bani labarin su ya manzon Allah manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa ta sani cewa azumi garkuwa ne matukar kana ta azumi to lallai wannan zai taimake ka ya canje ta ya tare ta ya zamanto kariya tsakaninka da aikata zunubai sannan kuma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace ita kuma sadaka tana kace wato zunubai kamar yadda ruwa yake kace wuta yawan sadaka yana kace zunubai kamar yadda wuta take kace kamar yadda ruwa yake kace wuta sannan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace yana daga cikin ayyuka waɗanda suke buɗe ƙofofi na alkhairi yawaita sallar dare sannan ya ambaci aya inda Allah maɗaukacin sarki yake cewa daga cikin mu'minai masu albarka masu ɗaukaka ranar alkiyama su ne waɗanda suke nisantar da ɓangarorin jikinsu daga wajen makwancinsu suna roƙon Allah suna masu jin tsoron Allah suna kuma fatan alkhairai da fatan nasara da fatan lada daga Allah maɗaukacin sarki waɗannan ayyuka su ayyuka ne na alkhairi bayan wannan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam bai tsaya nan ba ya ci gaba da ce ma Mu'az bin Jabal ya ce ya Mu'az ba zan ba ta labarin abin da yake shine kan al'amari gaba ɗaya ba kuma in faɗi masa abin da yake shine tushe shine shi shine turke na dukkanin al'amura na musulunci gaba ɗaya ba shin ba zan ba ta labarin abin da yake shine rufi wato shine tsoro ruwan ƙarshe a cikin al'amura na musulmai ba shi ɗaya ba mu'az bin jabal ce a bani labari ya manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kama harshen shi yace kuffa alai shahada. ka kama wannan harshen naka ka kiyaye wannan harshen naka jama'a mu duba mu gani farko abin da zai shigar da kai aljanna ka kiyaye Allah ka yi ma Allah da a shi kadai kadai samawa baka yi shirka da shi ba ka tsare sallolinka ka tsare azuminka ka bayar da zakka ta yi hajjinta ta yi dukkanin wani aiki na alkhairi amma abin da yake shi ne tsoro ruwa wanda ya gane duka waɗannan al'amura baki ɗaya shi ne ka kiyaye harkan ka kiyaye harkanka معاذ بن جبل يقول يا من ذا الله صلى الله عليه وسلم وإنا لمؤاخذون بما نتكلم za a kama mu da abin da muke magana da shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake kai kanka ya mu'ad kai kanka ya mu'ad to akwai abinda yake jefa mutane ta bisa fuskokinsu ko bisa ga hancinsu a dangwale hancin mutum ko a kama hancin mutum a jefa shi cikin wuta ta wannan in ba girbe-girben harsunansu ba sai abu ne mai girman gaske mu kiyaye harsunanmu Allah ta'ala ya tsare mu bayan wannan ya so yan uwana masu albarka mu sani cewa sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sun katance suna neman tsari da da tuntuɗan harshe suna yawan magana cewa lallai ne mutum ya kiyaye shi wani daga cikin masu hikima yake cewa lallai harshen mutum shine rabin jikin shi baki ɗaya sauran rabin kuma shine zuciya ma'ana da zuciya da harshe shine dan adam ba abin da ya a cikin jikin mutum in banda sauran gangar jiki da kuma jini da yake circulating yake yawo a cikin jikin mutum Allah ta'ala yi mana muwafaka fatan mu abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladanci wanda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana mu ji tsoron Allah ya ku bayan Allah mu kiyaye harsunan mu mu kiyaye maganganun mu kiyaye ayyukan mu ko za mu ma zuwa ga Allah muna masu samun cin nasara da kuma tsira da shi ya Allah muna roƙonka ka sanya haske a cikin zukatanmu Allah ka sanya haske a cikin harsunanmu Allah ka sanya haske a cikin kunnuwanmu Allah ka sanya haske a cikin idanuwanmu cikin ganinmu Allah ta sanya mana haske a cikin jikinmu baki daya da rahamanka ya mai rahaman masu rahama اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت اللهم طهر قلوبنا من النفاق وألسنتنا من الكذب والفحش يا رب العالمين اللهم هبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم